ya su ma'aikatan gwamnati ba biya su albashi jihar mu koma baya ita ma dai jami'ar pdp ta gudanar da taron 'yan jarida domin mai da martani sunana umar mu'azu mai taimakawa gwamna gwamnatin tarayya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu wannan taron 'yan jarida da muka kira don mu mai da martani wa tsohon gwamnan jihar gombe muhammadu danjuma goje Tani na farko maganan babu kuɗi muna so mu tabbatar ma jama'ar najeriya ba wai jihar gombe kawai ba akwai kuɗin da ake amfani da su ana aiki da su sauran kuɗin da yake cewa babu kuma mu a namu takaddun gwamnatinsa daga 2003 zuwa 2011 ya sauka akwai kudaden da muke nema da dama a hannunsa wanda ma muna ƙoƙarin yanzu hukumar cin hanci da rashawa wato efcc ta karbo mana a wajensa a samu a cigewa da al'umma aiki sunana alhaji nura abba pdp chairman gombe local gama an ce ana bukatan canji canji da aka samu yanzu a shekara biyu da rabin zuwa mai girma gwamna na mutunci da mutuntawa da yake mutanen gombe shine ake ba a so mutumin da ya zo yau bai da wani gefe bai da kamfani matarsa bata da kamfani shine ake ake so a koma irin na da ko kuma za a koma irin gwamnati ne na family and friends kamar na da mutane suke so kowa ya sani a jihar Gombe nan daga 2003 zuwa 2010 dattawan mu ba sa iya zuwa garin nan saboda suna tsoro daga zuwan mai girma gwamna Asiru ya ce babu kalari babu shayi shayi babu komai yaran mu sun yi lafiya duk duniya kowa ya gani an nuna amalan sidi duk duniya kowa ya gani mai girma gwamna ya dauke mutum 1500 yaran nan ya mai da su mutane to yanzu ana so a dada abun da ne kowa ya gagara zuwa maganan samar da abin yi kowa ya sani a zuwan mai girma gwamna an dauki malaman malaman primary school guda dubu daya masu NCE an dauki malamai masu digiri guda dubu daya kuma yanzu an za sake daukan guda dubu daya dubu uku kenan kowa ya sani tun da aka yi jihar gwamna ba taba daukan wannan ba taba daukan ma'aikata a lokaci daya wajen mutum dubu uku ban ba wannan gwamnatin ba kaga akwai bambancin maganan samar samar da abin yi ka san shi dan adawa kullum ya zo jan taro ba abin da ba zai iya faɗa ba amma mutanen gombe kai sun sani yanzu kwami ga dan bojude da ba ruwan shanu suke sha ba mutanen bojude wajen kusan aikin biliyan hudu aka bina pipe a garin nan ko ta ina kowa har shi tsohon gwamna a kwabar gidansa an masa wayarin ruwa ina so da Allah a matsayin ka na dan jarida idan ka fita ka kira ka kira malaman primary school ka ji da sai wata ya kare da kwana goma sha biyar ake biyan su yanzu ranan ranan ashirin da biyar in yayi nisa ashirin da shida ake biyan ake biyan ma'aikata ka tambi in ka fita daga nan ka tambi duk ma'aikacin jihar Gombe ka ji Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Sannan haka ce siyasa ta zo, su ko su taho a ɗana su. Wai an haɗa adilai ne su ba a san azalumai ne ba. Yan siyasa ne yan alƙawali da kwancewa. Sai ku ja sannu, harka ta harafan tsoro. Yanzu ba kan jobin shi kamar kinmu, a kwana zai sauka ya zamo